Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa radio da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilo Hashim Gumel muke farin cikin jan daga shirin na yau Juma'a ta farko a watan Agusta shekara ta 2019 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani ba Amurke kuma ɗan Turkiyya lokaci guda wanda ya bar Amurka don shiga ƙungiyar ta'addanci nan ta ISIS zai fuskanci tuhuma kan ta'addanci. Fafatawa da Amurka da China ke yi a fagen cinikayya tare da tsanani a jiya Alhamis. haka kuma yau dinnan juma'a amurka za ta janye da yarjejeniyar nukiliya mai matsakaicin zango ta inf a takaici. kanin labaran kenan gwamnatin jihar plato ta fara aiwatar da shirin keɓe wuraren kiwo ga makiyaya a matakin gwaji sai dai masu kula da lamura suna ganin akwai sauran rina a kaba bisa dalilin cewa makiyayan damuwansu shine wayanda ake tattaunawa da su ba su ma da shanu so fahimtar bai sauka ƙasa ba bai je ƙauyuka ba muna kuma da rahoto kan matakin da gwamnatin tarayya ke ɗauka da nufin shawo kan matsalar tsaro a shirin lafiya uwar jiki na yau hawa umar ta duba buƙatar kare lafiyar mahajjata kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi hashin gumel. Wani ba Amurka kuma ɗan ƙasar Turkiyya lokaci guda wanda ya bar Amurka tun yana ɗan saurayi da shi da ɗan uwansa don shiga ƙungiyar ta'addancin nan ta IAS an dawo da shi garinsu domin ya fuskanci tuhumar laifuka masu alaƙa da ta'addanci. Omar Kuzu ya bayyana a gaban wata kotu da ke jihar Texas a jiya Alhamis ana tuhumarsa da laifukan yunkurin bayar da taimako ga ƙungiyar IS a cewar ma'aikatar shari'a ta Amurka. jami'ai sun ce kuzu wanda yanzu shekarunsa 23 da dakarun sdf wanda amurka ke mara baya suka kama shi ne tare da wasu mayakan kungiyar is kusan 400 a kusa da ƙauyen da shisha a cikin watan maris bayan da ya haɗu da kusan mayakan is 400 suka gudu lokacin da daular kungiyar da ta kafa ta rushe a siriya fafatawa da amurka da china ke yi a fagen cinikayya tare da tsanani jiya alhamis bayan da shugaban donald trump ya ce zai ƙara saka wasu kayayyakin china haraji kwana guda bayan da manyan kasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa kan cinikayya a wata mai zuwa ana ci gaba da tattaunawa cinikayya kuma yayin da ake wannan tattaunawar a ranar ɗaya ga watan satumba amurka za ta ƙara harajin kashi goma cikin ɗari akan sauran kayayyakin dala biliyan ɗari uku da ƙasar china take shigo mana da su mu saƙon kenan da trump ya aika ta kafa twitter ya ƙara da cewa wannan bai shafi kayayyakin dala biliyan 250 da tun aka saka wa harajin kashi biyar cikin ɗari ba haka kuma trump ya zargi china da ƙin daɗa sayan amfanin gona na amurka da kuma kasa daina sayarwa da wato kasa sayar da kwayar fentanyl ga amurka trump ya ce china ta amince za ta sayi kayan amfanin gona masu yawa daga amurka amma ba ta yi ba ya kara da cewa abokina shugaban kasa shi ya ce zai dakatar da sayar da kwayar fentanyl ga amurka hakan bai faru ba kuma amurkawa da yawa na ci gaba da mutuwa amurka a yau dinnan juma'a za ta janye daga yarjejeniyar nukiliya mai matsakaicin zango inf a takaici domin ta haɓaka sabbin makaman nukiliyarta bayan da ƙasar rashi ta kilalata sabbin makamanta masu linzaminta da ƙungiyar neto ta ce sun saba wa yarjejeniyar shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi kyakkyawan fatan cewa za a iya samar da sabuwar yarjejeniya da za ta maye gurbin ta tarihin nan da aka cimma lokacin cacar baka rasha tana son a yi wani abu akan yarjejeniyar ta nukiliya bani da matsala da hakan suna son su yi wani abu nima kazalika a cewar trump lokacin da murya amurka ta yi masa tambaya da yammacin jiya alhamis amma shugaban kasan wanda yake magana a fadar white house kafin ya hau jirginsa ya ce ba mu yi magana akan yarjejeniya ba lokacin da ya magana da shugaban kasar rasha vladimir putin To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta faɗi jiya alhamis cewa an aika wasu ma'aikata goma sha biyu zuwa birnin da ke kan iyaka na jamhuriyar demokaradiyyar congo domin aiki kan ebola a can barkewa annobar cutar wadda ta fara shekara wato shekara guda jiya alhamis yanzu haka ta kashe mutane sama da dubu takwas cibiyar ta nuna cewa za ta kara aikawa da karin ma'aikata idan har tashin hankalin da ake fama da shi a arewa maso gabashin yankin ya yi sauki. ma'aikatan cibiyar cdc guda goma sha biyu za su tafi birnin goma babban birnin da ke kusa da iyakar congo da rwanda jiya alhamis ne birnin ya tabbatar da kamuwar mutum na uku da cutar ebola daraktan cibiyar cdc dr robert redfield ya faɗi ta shafin twitter cewa tashin hankali na kawo tsaiko ga yunkurin ma'aikatan lafiya na aiki domin shawo kan annobar wanda hakan ke ƙara barazanar yaduwar cutar. Hukumomi a ƙasar Somalia sun ce magajin garin babban birnin ƙasar ya mutu sakamakon raunukan da ya ji a harin kuna bakin wake da aka kai ofishinsa a watan da ya gabata. Na tabbatar da cewa magajin gari Abdulrahman Umar Usman ya mutu daga mummunan raunukan da ya ji a harin ta'addancin da aka kai ofishinsa ranar 24 ga watan Yuli, a cewar mataimakinsa Ibrahim Umar Mahadale. ya ce magajin garin ya mutu ne da yammacin jiya alhamis yayin da likitoci ke aiki kan raunukan da ya ji a cikinsa da kansa a asibitin birnin doha na kasar qatar usman wanda ya zama magajin garin magadishu a shekarar 2018 ya bar mata da yara bakwai daga ƙarshe babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sanar jiya alhamis cewa wato zai kaddamar da wani binciken cikin gida kan hare-haren da ake kaiwa a yankin da aka hana yaƙi a arewa maso yammacin siriya inda aka kai wa asibitoci da dama har ya 'yan watannin da suka gabata na yi imani wannan binciken da za a yi zai samar da sakamako a cewa guterres ga manema labarai ya ci gaba da cewa ina mai tabbatar muku da cewa za a yi duk abubuwan da suka kamata domin tabbatar da cewa masu binciken sun gudanar da cikakken bincike su kuma fito su faɗi gaskiyar abin da ke faruwa tun ƙarshen watan afrilu gwamnatin siriya ƙarƙashin shugaban ƙasa bashar al-assad da mataimakin wato taimakon jiragen saman yaƙin rasha suka ƙara kai ƙaimin hare-haren mai a wurin da ake kira yankin da aka hana yaƙi a ciki da ke idlib a da sarfilu hashim gumel da karanto labarai To da labarin bude taskar hotonnin nama a jihar Plateau, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta sanar da fara aiwatar da shirin keɓe wuraren kiwo a matsayin gwaji. Sai dai masu kula da lamura na ganin ba nan gizo ke sakar ba kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilai wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. A wata ganawa tsakanin jami'an gwamnatin jihar Filato 'yan jarida da kungiyoyi masu zaman kansu don fayyace matsayar gwamnatin jihar kan shirin nan na sauya fasalin kiwo da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. Wakilan gwamnatin ta jihar Filato suka ce keɓe wuraren kiwo a jihar zai yi tasiri wajen magance yawan tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Darakta janar na bincike da tsare-tsare a fadar gwamnatin jihar Plateau Farfesa John Wade ya ce shirin zai kuma inganta tattalin arzikin makiyaya da manoma. Gwamnatin Plateau ta amince da wannan shirin domin na ɗiya maganan zaman lafiya don mun duba shekarun da suka wuce kullum fada ne tsakanin manoma da makiyaya gwamnati ta gan cewa in an keɓe wayannan dabbobin a wuri ɗaya zai fi amfani za su fi girma za fi samu amfani daga jikinsu kuma jama'a za su samu zaman lafiya. Waɗanne matakai gwamnati ta bi wajen yadda ta amince da wannan tsari na gwamnatin tarayya? Abun da gwamna ya yi na farko shine ya sa kwamiti. Kwamitin nan kuma an tashi an je Abuja an yi hira da shi minista na agriculture hanyar noma. Aka dawo gida kuma an kira jama'a manyan shugabannin addini makarantu iyayenmu na gargajiya aka nuna masu cewa to kun gan wayannan abubuwan ga yadda za mu yi mu samu zaman lafiya. A baya dai wasu jama'ar jihar ta Plateau sun yi korafi kan shirin saboda ba su fahimci alƙiblar shirin ba. A cewar Dr. Sumayi Hamza wacce ke ba gwamnan jihar plateau shawara kan walwalar jama'a. Gwamnatin jihar ta plateau ta fara aiwatar da shirin a ƙananan hukumomi biyu na jihar. Gwamnatin jiha ta kawo shi ne kaman gwaji za a gwada a wase da kanan bayan an yi wannan gwaji tukuna sannan za a faɗaɗa shi idan an ga fa'idan shi to a takaice waɗanne fa'ida ake sa ran samu a fa'idan da za a samu na bangare guda biyu bangaren makiyaya da kuma bangaren manoma noma za a ingantar da noma za a kuma ba su iri masu kyau sannan kuma za a nuna musu hanyoyin da za su da abubuwan da za su girbe makiyaya kuma za a keɓe musu guri a ba su ruwa mai kyau a ba su ciyawa mai kyau sai a samu nama mai amfani da yawa madara kuma maimakon a tatse galan daya a kullum za a iya tatse galan wajen goma sha. Wasu da suka halarci ganawar sun yi tsokaci. Sunana Vahalatere Adamu daga Nigerian Police Academy Wudin. Shawara shine a koma can inda su makiyaya suke inda manoma suke a ilimantar da su muhimmancin wannan program sunana alhaji salis muhammad abdulsalam ya kamata gwamnati a tara harɗo da suke kamar state guda ɗaya haka a guri ɗaya a fahimtar da su saboda wayansu makiyayan damuwansu shine wayanda ake tattaunawa da su ba su ma da shanu so fahimtar bai sauka ƙasa ba bai je ƙauyuka ba na biyu manoman ya kamata a ƙara jajjada musu cewa amfanin wayannan ranches din da sauransu amfanin ma ya fi yawa ta gurin manoman fiye da makiyayan. Tun farko sai da shugaban hukumar inganta zaman lafiya a jihar plato Joseph Langman ya jaddada cewa hukumar tasu za ta kafa wasu ginshikan samar da zaman lafiya a karkara don jama'a su rika bada tasu gudunmowa kan dawwamamman zaman lafiya a jihar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ku yarda da 'yan uwa banda kushi ko zagin wani.

Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana aniyar yin garan bawul a aikin soje da zai hada da hada hannu da sarakunan gargajiya wajen samar da tsaro abinda kwararru fannin tsaro ke cewa. ai dama tun tuni an mono gini ne turan zane har ka tsaro ba sarakuna to ba za a yi nasara har yanzu ba gane cewa sarakunan nan al'umma na mutunta su ko suna ganin kimansu kuma duk sirrin da kake nema na al'umma hata wannan abin da ake cewa na community policy din da shugaban 'yan sanda ake so ya kawo to in ba sarakuna ba yadda za a yi nasara To sai ku tare shirinmu na hatsi domin jin cikakken wannan rahoto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda a nan Washington agogonmu ke cewa karfe 1 da minti goma sha hudu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 偷了萝卜。 barkanmu da dawowa wannan shiri na lafiya uwar jiki da masu iya magana ke cewa ba a fushi da ke kamar yadda aka saba ni hawa umar zan gabatar kasancewar mahimmancin aikin hajji da kan tara dubban jama'a a waje ɗaya akwai buƙatar kula da lafiyarsu ta hanyar shawarwarin rigakafi ya fi magani da kuma ba da maganin a sha idan buƙatar hakan ta taso aƙalla maniyata kusan dubu sittin da biyar daga najeriya kan tafi saudiya Saudiya don gudanar da aikin hajjin daga jihohi 36 da Abuja. Wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ya zanta da babban likitan alhazai a ƙarƙashin hukumar alhazan Najeriya na Hakon Dr. Ibrahim kan yadda tawagar likitocin za ta gudanar da aikinta. Bana dai akwai bayanan matakai don kare kai daga wani ciwo da ake samu a gabar ta tsakiya mai suna coronavirus da hakan ya sanya ba wa alhazan shawarar nisantar raƙuma. Sai ku gyara zama zama don jin wannan shiri. banakan hukumar alhazai ta najeriya ga baki daya da haɗin gwiwan ma'aikatar kiwon lafiya na najeriya wato federal ministry of health mun haɗa kai ne sosai mu tabbatar da cewa mun ba wa alhazan najeriya kiwon lafiya na musamman a na farko abin da muka yi shine muka lura abin da muka yi shekaru da suke baya dole ne mu haɗa kai da mu hukuma ta ƙasa ga baki daya da kuma jihohi hukumar alhazai na jihohi ga baki daya saboda alhazai ne daga jihohi suke fitowa sai muka ce to bari mu kirkiro abin da ake kira national medical team wanda muka fara shekara uku kenan yanzu bana ma haka muka yi muka to jijiyoyi ya kamata ku turo mana ma'aikata ma'aikata masu jin yaren garinku misali kamar adamawa za a ga cewa alazai watakila ba su jin hausa sai furfurɗe kaga ya kamata mu samu likitoci da ma'aikatan kiwon lafiya masu furfurɗe haka borno kanuri sai yan uwan ma da suke yarbawa dole ne mu dan ma'aikata su muka jiyo duk su kawo sunayen mutane ma'aikata muka yi creating din wannan team ɗin wato national medical team so haka mun dan ma'aikata fiye da 400 yanzu haka shiri ke da muka yi su kuma wani ma'aikatan na muka kawo su abuja muka zauna da su guri guda muka musu horo na musamman muka gwada musu ga abubuwan da muke so su yi in suka je kasa mai tsarki su kula da alhazai kuma muka nuna musu akan cewa duk wani ma'aikaci da ya rashin hankali ko ya ki kula da alhaji shi ma za mu ɗau mataki bisa kan shi bayan wannan horo da muka musu a najeriya za aka tashi tafiya kuma mun kirkiro list ɗin magunguna da wasu kayayyaki da alhazai suke bukata za mu ba su idan suka zo mu wasu mun siya a najeriya wasu kuma mun siya su a can kasa mai tsarki to kai tsaye da kima bayani yanzu kafin ma sai su fara tafiya a ƙasa mai tsarki sai muka tura ma'aikata guda goma sha biyar sai su share fage wa alhazai saboda haka suna zuwa madina aka bude asibiti ambulance ambulance ambulance mu muka tada su aka wanke su aka canza tayoyi aka yi kome musamman ma bana ambulance ma mun siya wasu na'urori masu bada iska watan oxygen concentrators kenan saboda haka mun bude asibiti a madina bayan haka nan kuma kafin ma alhaji su fara zuwa makka muka tura ma'aikatan mu suka je makka to tun da jirgi na farko muka tabbatar cewa bana duk wani jirgi da ya tashi daga najeriya dole ne akwai ma'aikacin kiwon lafiya ciki daga sokoto zuwa lagos zuwa kaduna kano abuja dukka duk inda jirgi ke tashi har tsana akwai ma'aikacin kiwon lafiya a ciki saboda me mu kula da kiwon lafiyar alhazai tun daga jirgi muke musu bita bita bita bita akan cewa za su je can kasa mai tsarki akwai zafi to haka su kula tun daga jirgin muka fara muka musu haka saboda haka yanzu a gaskiya kan ma abin da zan ce sai dinci alhamdulillahi saboda magunguna muna da su alhazai sun ma fara zuwa asibitocin mu babu wani matsala da muka samu har yanzu muna kuma fata yadda muka fara haka Allah ya sa mu ƙarshen aikin hajjin nan lafiya. Dr. Ibrahim Kano waɗannan irin matakai kuka ɗauka wajen tantance waɗannan likitoci waɗanda kuka ɗauka kuka tura saudi arabia ma'ana a shin kun tabbatar dukansu ƙwararru ne babu likitan da kawai in ji kamar mamman shata wai da ganin ciwo sai ya aza cikin likitocin naku eh watan tun daga nan duk wani ma'aikacin kiwon lafiya da aka da ya ci screening ya aka zo screening din mu sai ya kama da takardun shi akan cewa shi lalle ƙwararren ma'aikaci ne sanadiyar haka ne ma Allah da ikon shi sai wani likita likitan gona da ya zo screening din mu kawai muna duba takardun shi shi ma ba likita bane ya kuma shekara da shekaru yana aiki a jihar Adamawa to kaga sanadiyan wannan aikin na namu da muke sai ya kawo muka kama shi muka hada shi da hukuma yanzu yana a daure na farko kenan na biyu mun kuma ja kunnan su saboda duk kowa sai da ma'aikatan kiwon lafiya da kuma yadda asibitoci suke a Najeriya wasu lokutan ana kuka da mu mu mun sani ana kuka da mu saboda wannan kukan nan ba ma so mu dau wannan halin nan mu kai ta kasa mai tsarki duk wani mutum da yake gani yana irin union union union a najeriya a can ba batun union duk wanda zai tafi aiki ya san cewa aiki kai shi can saboda mun gaya musu mun kuma tabbatar da su duk wani da ya rashin hankali ko rashin kunya wa alhaji tabbas aikin shi a kare nan kai tsaye za mu sa a jirgi mu mai shi najeriya kai muna ma tunani ma idan wani rashin kunyan ma rashin hankali da wani yayi sai mun sai mun zaro daga cikin albashin shi a Najeriya dan mun biya mai kudin jirgi ba duk muna yin wani abuwa ne saboda mu ga cewa mun kula da alhazai ba wa kawai mu hori ainihin ma'aikatan ba a muna so alhaji su ji daɗi alhaji ya je ne ji daɗin aiki ya je wa najeriya addu'a ba ya je wahala ta hannun ba waɗannan magunguna da zai yiwu kyauta ne ake ba wa alazan musamman ma yan suka je yar masassara tana damun su watakila hakan zai sa wani ma ba mamaki ko da ba wani ciwo ba ne mai tsanani yake fama da shi shi kenan kawai zai so ya je a ɗauki kwaya a bashi ya sha koko ya adana kamar yadda wasu eh, suke dawo da wasu abubuwa ma nan najeriya waɗanda za a iya cewa ba su da ma wani muhimmanci sosai a yi guzurin su a dawo da su gida a wannan kan gara kan wasu alazan ai su ma ba a kome alhaji yana gani cewa ga shi nan ya zo gwamnatin najeriya ta bude asibitoci ga magunguna nan kyauta shi ma bare zai canfa a bana kan mun dau mataki duk zamu magani wannan alazan masu zuwa nan asibitin zai san shi magani misali ana iya samun wasu alazai sai ga alhaji ya zo wataƙila mata tana da hawan jini a najeriya baban shi kakan shi ciwon suga da sauransu shi ga nan ya zo ga magani kyauta bari janan asibitin ya ce yana ciwon suga sai ba shi magani gobe je can asibitin yana ciwon hawan jini ba shi magani <laughs> yanzu kan karyan shi saboda duk alhaji yana shiga asibitin mu yana zuwa ma ga ma kwamfuta na kallon shi duk ma'aikata mun musu horo mu koyar da su kwamfuta kwamfuta da muka aza su nan cikin asibitocin kana zuwa lamban ka zaka ba su sai a buga sunan ka fito da hoton kama saboda haka zaka an shi magani a bezon abin da ka ce yake damun ka likita ya duba ka ya riga abin da ke damun ka sai ka magani in ka dau kafar ka ka bata lokacin ka ka je wani asibitin ka je ka ce ga kanan ana buga kwamfuta ce amma ai ka je nan asibitin jiya ai ka je asibitin masfala jiya ka je asibitin shahar mansur ko umar kora an kuma ganka ga maganin da aka baka to kaga shi sa muke daga zai kakka bata lokacin ka kakka ba kanka kunya dan alhaji kan zai ji kunya ya je ya je ya je roƙon Allah ya je yana wani abubuwan da bai kamata ba haka amma magani kan alhamdulillah wallahi to alhaji don ciwo da alhaji zo da shi za mu kula da shi in ciwo ya tsanani in ciwo ya tsanani kai tsaye akwai ambulance zai dauki alhaji komai dare dare da rana muke aiki za mu dauki alhaji mu kai shi asibitoci na saudiya a madina akwai al'ansar akwai malik fahad da suna nan a makka muna da asibitoci zuwa su shisha wata malik faisal kenan akwai kuma malik abdulaziz akwai annur akwai kin fahad akwai kin faisal duk gasu nan duk muna da haɗin gwiwa da su duk lokacin mu kai alhaji za su kula da shi kai duk wani tiyata da ya kama idan fa emergency ne za a mishi kyauta ko sisi alhaji najeriya ba zai biya ba amma kada alaji ya ɗauka cewa ko yana wani ƙaba ya ɗauka daga najeriya ya tafi can ita zai samu garaɓasan tiyata a'a sai dai emergency idan ciwo ka kamu da ciwo a ƙasa mai tsarki za a kula da kai za ma komai kyauta wannan ya nuna dokta daga nan najeriya ba a ma tantancewa kenan watakila ana barin alhazai marasa lafiya waɗanda ba su cancanci su je su ɗau nauyin aikin hajji ba su tafi kenan wata abu guda da jikin mutum shine shi allah mai girma shi ya yi in kuma lokacin da zai kama cuta shi ya sani lokacin da kuma zai kwasan masu shi ya sani idan kwanaka suka kare ma shi ya sani saboda mu a matsayinmu na likitoci a nan najeriya mun tantance su na farko mun duba mu ga masu hawan jini ciwon siga zuwa su asma da makamantansu wanda muka lura akan cewa zahiri gaskiya zuwa wannan aikin hajjan zai iya kawo illa ga lafiyarsu gaskiya mun ba su shawara akan cewa ku dakatar da wannan aikin hajjan to amma ka san wasu mutane na musana da taurin kai ka ce mutum kai da aikin hajji sai ce kai Allah ne to kaga dole ne mu yi taka tsantsan muka cewa eh ba Allah bane amma akwai ilimi da Allah ya dan gutsara mana kaɗan sai mu baka shawara an ka ji in muka cewa wannan ciwon lale zai kama illa sai mu hana kama aikin hajjin amma akwai wasu da suke sullubewa su tafi can so suna tunanin cewa suka tafi can za su samu sauki a kasa mai tsarki wasu ba dan jahilci so suke suka tafi makka su yasa su a makka to amma malamai sun yi bayani sun yi bayani sun yi bayani da mutumin da ya mutu a makka da mutumin da ya mutu a lagos ko a new york duk guri guda sun karasu kawai dai mu fata Allah ya sa mu cika da imani so haka mu kan muna kokarin mu mu kula da su tun daga nan mu tantance alhazai muna da system ne mai kyau a hukumar alhazai ta Najeriya ta fannin medical dan shekara goma da suka wuce muna da record duk alhazan da suka zo asibitin mu na farko kenan na biyu muna da record din duk cututtuka da alhazai suka suka zo mana da shi asibitocin mu mun tantance mun kuma gane akan cewa na farko ciwon jiki ciwon jiki watan yawanci kaga alazai ana yawan tafiya ko kai waye duk girman ka kaji aikin aji sai ka taka so kaga mu kuwa Najeriya Allah da ikon shi mutane kaman ku da suke da hali kullun shiga mota ake ba takawa to kaga ka samu kanka Saudiya dole ka taka ka haram kai ta taka na minti goma sai ka ka samu kasala kaga sai asibiti na farko kenan na biyu ciwon tari da mura tari da mura wannan dole ne saboda cunkoso da ake samu na mutane ko a haram ko a garin ga motoci ga hayaki kaga tari mara na biyu kenan na uku sai ciwon hypertension hawan jini watan ko ma baka da hawan jini da can baka da samun hawan jini ba idan mutum ya tafi aikin haji saboda tafiya safa da marwa zuwa jifa karkashin rana sai ga mutum ya kamu da ciwon hawan jini wani kuma ga tashin hankali bayan haka sai ciwon suga saboda irin abincin da mutum bai saba cin abinci da yake samu a najeriya ba dama can bai da kyau siga irin yanayin da ya samu kanshi kawai sai abin sai ta bullo ko kuma dama yana da kyau sigan amma yi je can saboda yanayin abinci da yake ci ba da saba ba sai ga kyau sigan ta bunƙasa ta kuma tashi to haka irin cutukan da muke gani kenan yawanci a ƙasa mai tsarki bayan haka saboda haka ne ma mu ma muka ɗau mataki a kowane shekara muna tanadin magunguna na irin wannan cutuka Masu iya magana suka ce laifin daɗi ƙarewa. A nan za mu dakata da wannan zantawa sai makon gobe za mu kawo muku kashi na biyu kuma da yardar Allah na ƙarshe a zantawar. A madadin likitan alhazai Dr. Ibrahim sai kuma wakilinmu Nasir Adamu El Hikaya ni Hauwa Umar ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hawa Umar da togata kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice wani ba Amurka kuma ba turke lokaci guda wanda ya bar Amurka tun yana dan saurayi da shi da dan uwansa don shiga kungiyar ta'addancin nan ta IS an dawo da shi garinsu domin ya fuskanci tuhumar laifuka masu alaka da ta'addanci umar kizu ya bayyana a wata kotu da ke jihar texas a jiya alhamis ana tuhumarsa da laifin yunkurin bayar da taimako ga kungiyar is a cewar ma'aikatar shari'a ta amurka fafatawar da amurka da china ke yi a fagen cinikayya tare da tsanani a jiya alhamis bayan da shugaba donald trump ya ce zai kara saka wasu kayayyakin china haraji kwana guda bayan da mayaka wato manyan kasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa akan cinikayya a wata mai zuwa ana ci gaba da tattaunawar cinikayya kuma yayin da ake wannan tattaunawar a ranar ɗaya ga watan satumba amurka za ta kara harajin kashi goma cikin ɗari akan sauran kayayyakin dala biliyan ɗari uku da ƙasar china take shigo mana da su ƙasar musakon kenan da trump ya aika ta kafar twitter amurka a yau dinnan juma'a za ta janye daga yarjejeniyar nukiliya mai matsakaicin zango inf a takaici domin ta haɓaka sabbin makaman nukiliyarta bayan da ƙasar rasha ta lalata sabbin makamanta masu linzami da ƙungiyar NETO ta ce ta saba wa yarjejeniyar shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi kyakkyawan fatan cewa za a iya samar da sabuwar yarjejeniyar da za ta maye gurbin ta tarihin nan da aka cimma lokacin yakin cacar baka cibiyar hana yaduwar cututtuka da daƙile su ta faɗi a jiya alhamis cewa an aika wasu ma'aikata goma sha biyu zuwa birnin da ke kan iyaka na jamhuriyar demokaradiyyar congo domin aiki kan ebola a can barkewa annobar cutar wadda ta fara shekaru guda shekara guda ta gabata a jiya alhamis yanzu haka ta kashe mutane sama da dubu daya da dari takwas cibiyar ta nuna cewa za ta kara aikawa da ƙarin ma'aikata idan har tashin hankalin da ake fama da shi a arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi. ma'aikatan cibiyar cdc goma sha biyu za su tafi birnin goma babban birnin da ke kusa da iyakar congo da rwanda jiya alhamis ne babban birnin ya tabbatar da kamuwar mutum na uku da cutar ebola To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za ku ji rahoto akan shirin shugaba Muhammadu Buhari na yin garan bawul a aikin soji. kafin mai sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan sanata ibrahim shekarau sardaunan kano da na marigayi alhaji muhammad shukur ismaila domin auren 'ya'yansu aisha sarkin labaran da suleiman shukur da za a daura gobe asabar da karfe 11 na safiya masallacin umar ibn katab da ke kan hanyar zaria birnin kano Muna kuma taya wakilin Haruna Dauda biyu muna auren kanwarsa Aisha da za a yi gobe da karfe goma na safe a masallacin Ostas da ke Housing Estate Maiduguri. alasa an yi adace ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilu hashim gumar da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da har hada shiri da bada umarni sai kuma daryl injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. Le Monde aujourd'hui.